haka ya faɗi don haka yanzu ba mai daraja ga sai abin da ya gara ma zai yi ƙwarai ka tuba haka wani aƙancin da ya duje ba shi ne a ina gani to ina lafiya ya kira duje ya kira shi misalin sha biyu da rabi da minti uku na dare ka gani sai ce ma duje ce excellency an wulakanta ni kuma na zo na yi ƙoƙarin in kira ka ba a ɗauki waya ba mhm. kuma bayan an gama hidima rantsawa na zo gidanka mhm. kuma ba abin da na shiga ba ba jago amma na ga kwankwaso ya zo ka bude mai ya ma murna misalin karfe biyar da rabi na marice sai ce mashi ganduje ya ce na abin da na baka biliyan sittin da bakwai da ka kawo man kano ya ce a'a. Biliyan sittin da wani abu ya bashi. Biliyan sittin, biliyan sittin da bakwai. Ya ce ka kawo man Kano. to haka ya ba gwamnati daga kuɗi ba. Bari ma in turo ma hira ga waya su ga waya ka bari in turo ma ta wasa Ka Ya ce mashi biliyan sittin da bakwai da ɗari uku da saba'in da biyu na baka. Su ka ansa. ya ce to inda na faɗi zaɓe